Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar filin mata na studio Kalangu wadda ni rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Muhawarar filin mata suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗa rediyoyi hamsin da biyu. A yau muhawarar filin mata ta karkata ne kan takin cin gishin kai na mata ta hanyar yanar gizo tattalin arzikin da hanyar yanar gizo ke kawowa yana wakiltar kashi 35 cikin 100 na abubuwan da Nijar ke fitarwa zuwa kasashen waje wannan shine abin da ya fito daga ƙarshen wani binciken da cibiyar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa ITC e da haɗin gwiwar oni da omc suka gudanar a zamanin yau hanyoyin sadarwa zamantakewa suna da mahimmanci don haɓaka kasuwanci a kowane ɓangare a sakamakon haka mata don tallata kayayyakinsu suna amfani da su ta yaya za a inganta manufofi da hakkokin mata a kan layi da mulki girka damar tattalin arziki da ke karfafa mata ta hanyar gwadawa da tura sabbin abubuwa na yanar gizo. Yaya za a girka damar tattalin arziki da ke ƙarfafa mata ta hanyar gwadawa da kuma tura sabbin abubuwa na yanar gizo. Shin akwai fa'ida ko rashin amfani a cikin wannan aikin yaya za a ƙarfafa damar yin amfani da fasaha da basira da ake bukata don girkawa da kuma ƙirƙirawa. Domin samun amsoshin dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malama uwar gidar Abdulaziz Binta Muhammadu mai horar da mata da 'yan mata ta program ilimi barka malama binta haka kuma muna tare da malama uwar gidar yasir maimuna abuba ta kamfanin lesaver de muna barka malama maimuna haka kuma muna tare da umul khair yaye ta wacce ta samu horo barka malama umul khair baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi A bayyane yake cewa wasu mata suna amfani da kowane shafuffukan sada zumunta na yanar gizo menene dalili tattalin arzikin da hanyar yanar gizo ke kawowa yana wakiltar kashi 35 cikin 100 na abubuwan da Nijar ke fitarwa zuwa kasashen waje. Wannan shine sakamakon da karshen wani bincike da cibiyar kasuwanci ta duniya ETC da FIDO wata hukumar haɗin gwiwar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar. Haka kuma inganta cin gishin kai na mata da 'yan mata ta hanyar intanet Taken bikin ranar matar ƙasar Nijar karo na 28 shine tsari mai amfani da hanyoyi daban-daban hanyar cin gishin kai na mata. Wata dama ce ta inganta shigar mata a sashen ci gaba, hanyoyin yaran gizo, kwamfitoci, waya, intanet da dai sauransu na sadarwa da kuma sanarwa. Menene wannan sa hannun mata na kirkira abubuwan kan dijital zai iya kasancewa a matsayin abinci gaba malama maimuna da ku dai za mu fara shin menene wannan kirkira abubuwa kan yanar gizo yake kawowa cikin ci gaba na mata na gode dai da kuka bani harkar magana to yanar gizo dai mu tana da babban unhwani gare mu tunda tana ba mu karuwa eh, kama ga hanyar masaya mhm. mutanen da ke zuwa sayan kayan mu mhm. suna Eh, kamar ta yanar gizo akwai da yawa da ke sayan kayan da muke dora a kan can uhm, uhm, uhm. kuma akwai da yawa da ke sanin kamfaninmu ta yanar gizo wa'anda annan da wa'anda ba su nan duka ta yanar gizo ne suke sanin abin da muke yi kuma da kakani sha'anin kamfaninmu ke taya. To malama maimuna sai ku ba mu karin haske bisa kan shi wannan kamfanin cewa da lissaver de muna. To kamfanin lissaver de muna yana kirkira kamar eh, lemu hari yana kirkira ruwa na zaki ba eh, mm-hmm. ruwan zaki kamar da abin da yake free wani mangoro mm-hmm. pastek kankana mm-hmm. wani lemun tsami da su karota haka shine yake kirkira kamar yana yake sarrafawa yana juya sarrafa muna sarrafa lemu muna yin shi iri-iri na fruit da na legume kuma hallo muna yin yazuzuka iri-iri da ake isa sa a miya kuma da arom natural haka da ake aiki da su. Mhm, masha Allah, tun wani shekara shi wannan kamfanin aka kirga shi? Yanzu dai mun fara a 2019. Shekarar 2019? 2020. Shekarar 2020. Yanzu shekara biyu bana shekara ta uku da muke aikin kan. ina da ina kuke aiki ko ya mai kadai ne eh, ya mai kadai ne amma muna da kiliyan haka kamar wa'anda ke sayan kayayyukan mu a kowane bangare na gari na mm-hmm. duniya mm-hmm, mm-hmm. to zan dawo gare ku insha Allah sai in dawo gare ku malama binta sai ku ba mu karin haske bisa ita kungiyar mm. ta ku. to ina godiya dai daga yatar da aka mana da mu babata tare masha Allah to na farko dai kungiyar tamu dai an buɗa ta an fara ta fara aiki mhm. tun 2013 2013 mhm. har yau muna sikil inmu na bakwai da 2013 shine first pilot inmu a shekarar goma 2013 kuka fara aiki mhm. eh, mun fara ne da yan mata su 60 ne mun ka fara da su yanzu haka haka duk sikil muna ɗauka yan mata dari. kowane sikil yan mata dari muke ɗauka mhm. da muke rabawa gurfi hudu eh, in mu raba su hudu na muna aiki da su kamar ishirin da biyar muka aiki da su ko hamsin muke aiki da su ga ini ni yin ɗauki ishirin da biyar mai musu karatun zabarmanci shi ma ya ɗauki ishirin da biyar kenan ga ini muna aiki da 'yan mata hamsin muna wani irin aiki ne to muna hira hira muke saman kan waye musu kanu horarwa ne horarwa mhm. muna waye musu kanu bisa kan zaman duniyarsu eh, lahiyarsu da tsaftarsu mm da kuma sanin hakkin mata kuma da ya za su yi su yi neman kuɗi a jiya kuɗi ɗaukar bashi ma za ka ɗaukar bashi yana za ka ɗaukar bashi da hankalinka bisan wannan bayan wannan akwai aikin hannu da ake koya musu don kasu zamna don saboda wannan kaɗai ana koya musu yin yan hirise perla na tsakiya da ake eh. tsarawa mm. to muna ana yi musu sabon likid dai abubuwa dai da yawa mm, mm, to cikin nan mun ka fara kuma mu ma muna transformation muna kuna sarrafe sarrafe sarrafe to ba mu san da akwai yanar gizo yanar gizo ba ba mu san da akwai shi ba muna ta in mun yi kaya sai mu ɗauka su kowa ta ta gida ta tallata cikin unguwarsu ko kuma in mun yi da mu su mu shiga kasuwa kuna muna ta yawo cikin rana ga gajiya mm-hmm, to mm-hmm. kuma mun samu dubara mun sa etiket mun sa lambobin mu tana ana kiran mu ana kiran to bayan wannan a dalilin wanga ranar mata ta duniya duka aka kire su aka yara aka musu formation bisa kan whatsapp business bisa kan yanar gizo mm-hmm. abubuwan da za kaman sana'a za ka tallatawa yanzu shi dai ne to da zan dawo gare ku insha Allah malama ummul khairu wani irin aiki ne kike yi a zaman rayuwarki to muna yi aikin hannu aikin hannu kamar wani iri kamar hirize mm-hmm. tsakiya mm-hmm. da sabon likid mm-hmm. da turare da dage muna yi lemahari muna yi garin masara muna yi garin wake da garin dan wake eh. duka wa'annan da kuke duka ke kina iya yin su yanzu a zaman ki haka duka kina iya yin su mm-hmm. to ba sha Allah zan dawo gare ki insha Allah um, ko kin taba samun wani horo an koya muna abubuwa da yawa mm-hmm. muna yi shi waye koya muku eh mm-hmm. tantin mu na espasi tallaji su ne suka koya muna ranar 8 eh, ga watan maris na shekarar 2019 a nan palais de congrès uwar gidar shugaban kasa ta kaddamar da aikin inganta da ingantawa da wa mata da 'yan mata ta hanyar eh, fasahar digital tun daga wannan ranar da aka kaddamar a hukumance an samu ci gaba malama maimuna shin kuna sane da wannan kaddamar wadda aka yi eh, a 2019 na cewa ita uwar gida ta ita shugaban kasa ta ƙaddamar da wannan kasuwanci na kan yanar gizo shin an samu ci da mata ke yi to an samu cigaba gaba dai tunda mata da yawa da ba su saba aiki da yanar gizo ba mhm. an yi inisiyan su kamar mhm. wa'anda suka iya an ƙara kwatanta musu mhm. kaka za su unhwana da wannan yanar gizo da kuma waɗanda ba su iya sam sam sam ba duka mhm. su ma an koya musu mhm. to yanzu dai sun fara aiki da su abin da sannu sannu ne mhm, eh. da sannu sannu mm. to malama binta zan dawo gare ku shi aikin naku da kuke yi shin abu ne na biya ko koko haka dai ne kuke yi na son kanku to aikin da muke yi ba a biya ba a biya wajen shigo shi zama tunda program ne da aka yi buɗe ma don saboda mata 'yan mata duka na nijar mhm. ba wai 'yan mai kaɗai ba 'yan mhm. mata duka nijar na aka buɗe ma don me yasa don a yi yaki da zahin armar da su mhm. ko kuma zahin ɗaukar ciki kuma don su samu su koyi sana'a wadda za su yi su kama kansu da kansu bai kai sai sun miƙa ma wani hannun ba. hannu ba kenan muna tare da ong a fadin kamar ong idda ke tallafa muna da wanga finiap mhm. eh, finiap ita ke ɗaukan nauyin ita ke ɗaukan nauyin wanga kungiyar tamu mhm, mhm. to kenan ba a biyan ko dala yara muna nemo su ne cikin gari muna shiga port-port da taimakon mai garin unguwa shi ke ba mu hanya gaya muna cikin karciye wanga kote za ku tahiya ku ɗauko muna yi gida gida gida gida ya muna ɗauka yara wanda sun kai lakwal sun ka hita da waɗanda ba su taɓa lakwal ba da 'yan mata ne ko kuma amare ne duka muna ɗauka ba sai yara ƙanana shekara goma zuwa shekara goma sha tara shin kuna horar da mata bisa kan su je su tallata kayan su bisa kan yanar gizo to mu dai da harin ba haka nan kawai dai muna koya musu aiki ne dai su iya aikin hannu wanda ko suna gida mhm. ko ba su komi suna samun na kansu mhm. bai kai sai sun tara ma wani hannu ba mhm, cikin wannan ne shekaran ba a jima ba an ka ce an ka gayyato an ka ce muka yara an ba su horo saman kan tallace-tallacen kaya muna ganin su mutane suna tallar kaya amma mu ba mu taɓa ca mu yi talla ba sai dai mu tai da kanmu mu gwada mutane kaya mhm, mhm. amma da an ka horo an ka ba yara wannan horo gaskiya mun gani kuma mun yaba yana da amfani sosai madalla kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu daga cikin wa'anda muka hira da su akan al'amuran yanar gizo wallahi muna yin kasuwanci ta kafar sada zumunta to mu ta whatsapp ne muke kamar yana da sauki dai mafi yawa inda oleki abin da zaka taya sai ka ta wani gari ka sai shi kana zaman ka nan sai ka anfa kuɗin ka a so maka kuma ka zo ka da nan kana cikin gidanka matan da za su sai ma nan kana cikin gidanka wata mace in ta gani tana so ko ta zo a kai mata ko kuma ko yaro kabba in gari ne ta san inda take sai a kai mata in kuma wani gari ne ma mutum yake babu matsala da an kai anguwa sai a tura mamu yanzu abin da ya sa kasuwanci ya zo mana da sauki bisa kan salula ta ce muke muna sai da yan kunnen zinariya muna sai da atamfa muna sai da darori kwanoni duk abin da Allah samu tun yana da na talla ya kace mu sai da mishi muna sai da mi kenan yanzu Allah ya kawo mana sauki da ne muke dauke da abu muna talla mu kai mutum talla garaje sai ya zo ya gani to yanzu kana da lambar mutum da ka tura mi shi ma tura mu wani wani ya tura mu wani buskan wazam alhamdulillah mun ji dadi wallahi ta wata ne nake dora kaya na dararuwa ruwa kayan yara kwanoni tarmusoshi duka dai ba abu da ba hatta da atamfofi don dorawa nake bisa in yi estati grup grup kin namu duka inda muke da grup man kin mu sai mu tuttura hulɗa da da yake tsakanin mu da masu saye kaya shine Kaman wanda kake da numero da telefon kin su ma da yan uwansu kaman ka ɗora estati haka mutum ya gani ya ce yana so sai ka ce shi ma ya ɗora mu ana da kaya ci gaba da muke samu sai dai mu ce alhamdulillah tunda yanzu in kana da abun hannunka kana samun yan riba yan jika biyu jika uku sai ka gode ma Allah Ba ka miƙa ma wani hannu sai ya baka dole dole kana yi ma kanka ɗayan sauran abubuwa matsalar da ake samu ita ce kaya na rezo su siyo sai a hankali wata ran a ɗauki foto wajen kamar wajen ma tushen da ake ɗaukan kaya a ɗauki foto a aika aika maka ka in ka dora mutumin ya gani yace yana so in ka kawo mishi bayan da kake tsammani ba. Wata wataran ka samu yanda kake tsammani wataran ba ka samu sauran kayan sai su zama kanana wahalar da muke samu a gare shi shine sai ka gani mutum ya kiran ka ya ce maka wanga da kika dora nawa ne ku yi mutum ya ce to yana so ke ki hudu kudi ga jikinki ki tai ki sai abun abun bai wa ba ma wurin ki yake ba cikin garin da kike sai kin aika wata kasa kuma a turo miki ita in an kawo in kika daga ma mutunan nan hannu kika ce mai ga kayan da ya komande sai ki ji a ce miki an yi kara an yi ice a barki da kayan nan akwai wadda mun yi shekara nawa muna tare da ita muna waza sai ta ga wasu abubuwa na ta yi komande na yi mata komande in su na mata amfuwayen su na aika mata na yi imani da Allah har bisa kan yau bloke nawa ne ta kwata-kwata ni kun ban kara kiranta ba yanzu kuma kasuwa babu bashi saboda menene babu bashi in mutane sun dauki kayan ka kan baka kudin sai idanunka sun yi jawur kai sai ka kai kai da mutane kuna ganin laihin juna. Eh muna hulɗa da mutane da dama. Tare zo su ciwo wani baka ma san shi ba. Amma Allah zai haɗa ka da kai da shi ya sayi kaya gare ka. Eh gaskiya ana samun ci gaba sosai a cikin wannan sana'a. To kuma irin tikas da muke samu wani lokacin ta haraka abin gace ba wuri guda kake ba da masu sayan kaya ko kuma da inda ma wani lokacin za a turo maka kayan inda ake samun cikas wani lokacin masu sayan kaya su ce maka suna son kaya wani lokacin sai idan ka kawo su kuma sai ka ga mutum ya barka da su ko kuma ya ce wani lokacin kuma ana samun matsala daga can masu turo kayan abinda ka ce su turo maka ba shi suke turo maka ba sai kuma a samu matsala tsakaninka da mai son kayan yana iya cewa ya hwasa wani lokacin kai kuma haka riga ka sa kuɗin ka ka siyo ko ko ka tura mutum kaya ya ce ai shi ba haka nan ya so ya gane na sha in ga abu ya burge ni ko takalma ko atamwa ko leshi ko wasu kwanoni in yi magana in ce ina so gashi wanda na aika na ce gashi ina son shi shine shine an gaya mana kuɗin shi da sauran komi da komi na bada amma inda matsalar take sai an kawo maka kaya sai ka ga an sha bamba to wannan gaskiya ba karamin matsala ce ba gaskiya kalubale yana da yawa ba gare ni ba ma ga mata tunda akwai abokai na wanda mun gani gaskiya sun sa saye da yawa ko ni lokacin da na yarinya ta armiya so in sayi kaya wa'annan yan forti da ake hamma na yi magana da hamma misali na da kuɗi to sai ta ta mana hannun mai sanda tunda ita ta taɓa ganin ta samu matsala ba kan haka nan sai na ce to shi kenan to da ni da abikiya ta maka bara ita abikiya ta wa gaskiya yanzu tana ruwa duk da kayan mata kun ba su zo ba ko matsalar da ake akwai in suka zo sai su kasa zuwa complain sai a ce an baro wasu kuma sai bayan watanni za a turo maka su kin ga wani ba karamin kalubale bane yana da birgewa saboda ne burgewa ci gaba ne sauki kana zamana bisa gadonka cikin ɗakin kina kwance kina kwana ta nan za kiran business ɗinki ga abin da kike so a turo miki ki aika kuɗi da sauransu kin ga sauƙi ne kuma ci gaban zamani ya zo da haka. Tuma da lamun saurari ra'ayoyin mata bisa kan harkoki ko kuma in ce sana'ar kan yanar gizo. Malama Binta me za ku ce akan abin da muka saurara? To gaskiya ni abin da zan ce a cikin abin da muka saurara yayin da suka hudu akwai ci gaba kuma akwai matsala mhm. akwai ci kuma akwai matsala mhm. ci gaban shine kana zamna gidanka baka tashi ka hita ka ko ina ba mhm. ka aika kuɗi a turo maka kaya wannan babban ci gaba ne tun da mutane sai an shiga mota an ta yi kwana no baka da ma wurin sabka ko ka sabka tasha kuma dai ba dai hankali kwance ba za ka tahiya ka tai ka zo mhm, mhm. to yanzu dai ci gaban da shi dai ne baka tahiya ko ina kana mhm. zamna gida ka tura kudin ka kayan ka suna zuwa su iske ka to cikin wa'annan kuma matsalolin akwai 'yan ɓata gari 'yan bata gari su ne wanda suna shiga cikin wanga harka yanan gizon Eh, ba da niyyar kwarai ba mhm. ba da niyyar kwarai ba su ce suna sai da kaya su turo maka su ta rantse maka kai kuma ka yarda da su ka tura musu kuɗi kun ba haka za ka samu ba kayan da ka ce ba ma za ka samu wata ran ka samun kayan kuma kuɗin ka sun tai mhm, mhm. kenan wannan babban matsala ce babban matsala ce tuma da lamal ma umar khair me zaki ce akan abin da muka saurara kin ji dai na san da nan zuwa gaba ke ma kin ringa dora kayan ki bisa kan yanar gizo ki ringa tallako To kin ji dai abin da wa'annan matan suka ce, me za ki ce akan? Abin da zan ke, mhm. akwai mutane da su suke ba ta abubuwa da yawa. Mhm. Wasu su suna yi ne dan Allah. Mhm. Wa'ansu kuma suna yi ne saboda kuɗi. Yaya zaki yaba shi wannan aiki bisa kan yanar gizo? Da amfani kwarai? Yana da amfani kwarai. Tun da da ba mu sani whatsapp business inga mm -hmm. sai yanzu ne mun ka gane whatsapp business inga muna, muna aiki da shi mm -hmm. kuma kuma muna sai da kaya mhm. bisa shi mhm, mhm. yana da amfani kwarai tuma da lazan dawo gare ku insha Allah malama eh, maimuna kun saurari ra'ayin jama'an nan bisa kan tallace-tallace na kan yanar gizo me za ku ce aka To tallace-tallace na kan yanar gizo yana da amfani kuma yana da illa. Illa. Mm. Mhm. Kamar amfanin shi shine da yake yanzu duk inda kake kama kana gida ma kana iya sanar ka mhm. bai kai ba da sai ka motsa. Mhm, kana iya kuma sai sayan kayan da kake aiki da su duka ba da sai ka tashi ka wurin da ake sai da abubuwan ba. Shine amfanin shi. kuma kana samun sabin kiliyan ta yanar gizo da ba su garin koko da suke ma a garin da ba su iya zuwa wurin sana'arka to illa shi kuma shi ne kama akwai mutane da yawa da ke da ci da haki kan wannan hanya ka yarda da mutum baka san shi ko ina ka tura kuɗin ka kana son wasu kaya mutanen sai su ci da hakinka su canya kuɗin kun ba ka ƙara samun labarinsu mhm. don wannan duka ne illolin da ake fuskanta da su mhm. Mhm. Eh, muna iya cewa kaman shi wannan kasuwanci yana kawo ci gaba sosai ga mata eh shi kasuwancin ta yanar gizo yana kawo ci gaba sosai ga mata tunda kuma akwai da yawa da mazan su ba su yarda da suna hita suna aikin kasuwanci sun yi son su zamna gida wanga yanar gizo yanzu ko a gida kake ko kana da wanda bai barin ka hita kai kasuwanci a gida ma sai kai kasuwanci ka ba da ka hita ba da ka bata lokaci ba kuma mhm. wa'annan matan suna fuskantar matsaloli wa'anda galibi eh, ke da alaka ta hanyar digital cewa da yanar gizo wani kalubalai ne suke fuskanta kamar su matan masu amfani da yanar gizo ko akwai wani matsaloli da suke fuskanta kamar yanzu a ce ni ina amfani da yanar gizo ina tallata kayana ina wani abubuwa watakila akwai wani matsala da nake samu ko yanar gizon bata aiki sosai ko ta yanar gizon ana ci kuɗi eh, ana sa data da yawa mm-hmm. da dai sauransu to a ganin ki wani irin matsaloli ne wannan ba suke fuskanta to wa'annan duka kamar e eh, wataran yanar gizon ma kana so kan unhwani da ita mm-hmm. ba ta yi da kyau mm-hmm. kama inda kake wataran baka da connection inda za ta barka kai sana'ar ko kai unhwani da yanar gizo mhm, mhm. kuma data tana da tsada mhm, yanzu in ka ɗauki kamar na sati guda ta kan yi wa akan ko a kwana biyu ma ta yi da. to kuma wannan duka matsaloli ne kamar da ke ƙara nauyin unhwani yanar gizo nauyin unhwani da ita kamar ko kana son ka unhwana da ita in halinka kaɗan ne ba za ka wadata ba wa da ya kamata ko ta kan yi wa lokacin da za ka ca ka yi Eh, akwai masu son kayan lokacin da zaka ka shiga ka kwatanta musu kakane kayan za su same su kiredin ka ya kare kuma yalla baka da halin marin sharje tunda suna da tsada kwarai mm. tare da intanet mata suna kokarin tilasta kansu a kowane fanni a cikin 'yan shekarun nan eh, musamman ma mata masu sana'a to ya batun yake kaman ga mata na karkara su yaya ake ko an bar su a baya to mata na karkara gaskiya abun da wuya abun na mutu ya tunda da kun san su ma suna yin kaman wani aikin noma suna sana'o'in su kaman abun da da yawa su ma suna yi sana'an an ce na mata yaya ne su bangaren su bangaren su kai akwai biya tunda mu da ke birni ma muna fuskantar matsaloli da yawa mhm. to su da a cikin ƙauyuka kan ma su samu yanar gizon matsala ne wasu kuma ba su da ma eh, halin samun telefon inda ke ba su akse ga yanar gizo mhm, mhm. kuma wasu ba su karantu ba wasu ba su yi karatun ba da zai sa su gane kakanni suke yi aiki da yanar gizo ko kaka ma za su yi aiki da telefon mhm, kenan kun ga su gare su matsala ce babu. tuma da lazan dawo gare ku insha Allah malama binta shin a ganin ku shi wannan tallace-tallace na kan yanar gizo yana kawo ci gaba ga mata? lalle <clears throat> ga gani na kai talace-talace talace ga yanar gizon ga yana kawo ci gaba ga mata mhm. kun gani akwai gurfofi da ake buɗa na whatsapp mhm. ciki kuna gani ana tura kaya waɗansu sabi waɗansu ba ma sabi ne a ce daisiyan mai haka mhm. ana saida su kun gani in ka tashi muradin abinka shaf-shaf ka saida ka huta kenan gaskiya ci gaba ne sosai ma To madalla, a ganin ku menene ainihin hakki e, na mata cikin ince amfani da shi wannan fasahar digital kin? Kamar hakkinsu, su san ko suna da wani hakki ba? Malama maimuna, ko mata suna da wani hakki bisa kan harkar digital kin ga? Hakki da ke ga mata kamar balle ma in mata mata arme ce mhm. tana sana'arta akwai lokacin da ya kamata mhm. ka a shiga hakkin abin ga rayuwar gidanta kwa. Mhm. kamar akwai lokacin da ya kamata a kire ta akwai lokacin da bai kamata ba a kire ta mhm, mhm. to kamar yana cikin hakkin da ya kamata hakkin ta ne a barta ta huta amma to ita take kasuwancin ha to tana iya sa lokacin da ya kamata a kire ta da mm. lokacin da bai kamata a kire ta ba mm. To ba da lakahin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata mai suna Jamila Ibrahim eh, babbar darakta ce ta Mediatek. Mediatek kuma wani shafin yanar gizo ne ko kuma in ce kaman wata ma'aikata ce mai kirkira abubuwan yanar gizo. Za mu saurari tarihinta. 'Yar shekaru 42 uwar 'ya'ya hudu, Madam Adamu Jamila Ibrahim ta yi digiri na biyu a fannin kuɗi, cewa da injiniyari finansiyar. Bayan ta yi aiki a wurare da dama a ƙasar Faransa da ma a ƙasar Nijar, Madam Jamila ta shiga wani reshin Media Soft Lafayette, cewa da Mediatek a Turanci. a shekara ta 2021 a nan ƙasar Nijar. Tana mai bamu bayani akan dalilan da suka sa ta shiga wannan ma'aikatar Mediatek. Da a can baya ina nan ga aiki cikin wata societe can horanshi da ake kira free epicom ina haraka duk abin da a novel technology yana birge nike abin da ya sani ya yi motive na na ji daɗin wannan aikin paske societe ce da ta zo da kuɗin yin telefon can horanshi yana da tsada kawai a ce awa ɗaya mutum yana iya biya 50 var 60 euro e ba kowa bane yake iya kawai in doke example kin a ce in kana kiran telefon airtel airtel zaka kira ku in ka kira a ce airtel move kudin yana maka yawa su kuma sai suka zo da suka zo sai suka hudda shi yanzu he kiri in airtel ke kiri airtel in move kike in airtel kike in kike move ba a miki facturan shi sun sake sun kama ma al'umma su dan shine abin da yasa na yi aiki da su kuma da na zo waga society kin ga da nake ma aiki da na gani irin kawai haka nan ne suke sun su kama ma al'umma su hutu ta can kauyakin nan abin da yasa ne na yarda a halin yanzu madam adam jamila ibrahim ita ce babbar daraktar ofishin mediatek kuma ita ce darakta ta farko a ma'aikatar ta yi mana ƙarin bayani a kan mediatek mediatek eh, me yake da suna societe ce na me yake da suna informatique e eh, abinda suke muna kariyan application na mobil e vara koko na web eh wannan application kin bayan application kuma muna kama bankoki yin aiki wannan kawai yanzu system kin da banka suke yi na a registrar client kin su na menene da kin su muna musu install kin shi kuma ko banka tana da system kinta mu in muka zo ba mu sake maka system kenan o contract zai zuwa ne kara mishi karhi san ke mu saka ka hudda shi kenan investissement kin da za ku yi mu muke supportan shi kenan mu muke ɗauka shi an shar don après yanzu remuneration abin ga biyan mu yanda za ku biyan mu chaque fuwa in kuka yi benefice akwai parkin mu akwai parkin ku to tun aiki sai ba facile in mutum mace ce parce que souvent in ke mace ce a ce kina aiki cikin haraka digitalization mutane in kika zo in kika yi presentan kanki kina ganin daga yadda ake kallon ka ana dibin jean kemace eske kina iya aikin namiji don sai ba facile me abinda nike ba kula aikin ne nike dan in gwada musu vraiment savo la peine malam yusuf abokin aikin madam adamu jamila ya yaba da aikin da take yi da hulɗar su a wurin gaskiya mace ce mai aiki matuƙa ƙwararra ce dangane da abin da ya shafi kula da cimma manufa tana ƙoƙarin ta ga ta cimma abin da ya cancanta a cimma a cikin aiki. Madan Jamila mace ce wadda take kama mana aiki fiye da yadda mu muke kama mata aiki sabida a gaskiya tana da ƙoƙari. Jajircewa dagewa da kuma yarda da kanku su ne madaidaitan hanyoyin samun nasara in ji madam jamila ibrahim babu wanda zai iya yi maka wani abu a madadinka ya kamata ne ka ba da kanka don samun matsayi tuma da lamun saurari tarihin malama adamu jamila ibrahim eh, wacce ita ce daraktar eh, mediatek malama maimuna me za ku ce akan tarihin ita jamila to akan tarihin ta kai ta yi kokari mhm. akan duk abin da ta ta yi realize da yanzu mhm. kuma ta ce yanzu kama ita tana ga aikin da ran take so mhm. kuma tana jin daɗin cikin aikin da take mhm. gaskiya abu ne da kowa yake watan ya samu aikin da ran ke so kuma da za ka ji daɗi akan cikin shi ba da ka ji matsatsi ba ka ji nauyin shi kun ji dai su suke kaman kirkira manhajojoji eh, bisa kan yanar gizo ya kuke ganin wannan kokarin watakila nan zuwa gaba ma sun yi wani abu da mata za su iya shiga su yi sana'a ciki suna cikin babban kokari mhm. don mata kuma da jin mhm. tunda yanzu yanar gizo ya zama abu ne da ba mu iya rayuwa ba da shi ba a lokacin da baka damu ba da ka ce kana da telefon ko baka da shi mhm. to a zamanin yanzu dai gaskiya baka iya rayuwa ne ba da yanar gizo ba mhm. bale ma hal kasuwanci tunda yana ƙara ka kwarai yana sa ka samu babban karuwa cikin aikin da kake koma da buɗe wayewa. Mhm, mm. Tuma da lazan dawo gare ku Malama Binta me za ku ce akan abin da muka saurara tarihin Jamila? To gaskiya ne abun da kake so ka yi tsayawa ka yi shi da zuciya guda gaskiya tunda akwai abubuwa da yawa da kamar tilasa maka ne ake ka shiga cikinsu ba dan yana birge ka ba kenan ita ta ce aikin da take yi kamar yana birge ta kuma dole abin da kake yake birge ka dole ka tsaya ka yi shi da kyau gaskiya muna jinjina musu da kokarin da suke yi eh, To Madalla, yaya za a yi ƙoƙari zuwa ga kyakkyawar makoma ga digital ga mata? Malama Maimuna. To, eh, abin da dai ya kamata kama a ƙara ci gaba da waye ma mata da kai mm -hmm. akan eh, avantage inda gare su na aiki da yanar gizo. Mhm. A ƙara kwatanta musu ana formen su akan aikin da yanar gizo. Kuma kamar wajen bannin eh, tsada mega da suke da tsada mhm. wannan duka ya kamata kama eh, gwamnati ya ba ya gani mhm. wani irin raguwa ne za a iya yi ma mata mhm. a kan wannan kuma hallo akwai wa'anda su da kansu suna so amma ba su da halin sayan telefon ko ko sayan ordinator da zai bar su su yi aiki a kan mm-hmm. yanar gizo mm-hmm. to in akwai kamar santurori haka da ake iya ba su wannan ko ake iya kara musu a taimaka musu akan su samu telefon haka duka wannan da ya kamata a kara shi akan mm-hmm, abin da zai kama mata eh, shi kamfanin naku le de memuna yana aiki kan yanar gizo wani irin ci gaba kuka samu to le de muna dai tunda muka bude shago muna da page da bamu ba mu aiki akan ta kwarai da ware amma tun da mun ware aiki muna bibiliyan abubuwan da muke mun ga bambanci akwai kiliyan inda muke samu akwai e, kamar mu da kanmu shago mun umarni kwarai da yanar gizo tunda mun sai kayayyaki da ba garin gaba ne hashin mhm. mun yi komande wasu a benin wasu a burkina mm. duka wannan ba garin gaba ne kenan inda ba yanar gizo da ko da muna so ba za mu iya siya a can ba tun da ba mu da halin a ce ka tai wani shin ko ko ka tai wani gari sayan kaya mm-hmm. amma yanzu yanar gizo ya ka sauke cikin wanda ko baka baka tai ko ina ba kayan da kake so kana iya dibin shi kuma kai komande. Mm-hmm. Mm-hmm. to madalla zan dawo gare ku hajiya binta ta yaya za mu inganta manufofi da hakkin mata a kan layi mulki da kuma samar da damar tattalin arziki da ke karfafa cin gishin kan mata ta hanyar gwaji da kuma kaddamar da sabbin abubuwa na digital. lalle dai mu dai abin da muke so ma kwarai mm-hmm. yaran ga a ƙara ba su horo bisa kan wannan hanyoyi yanar gizo tunda mu da harin ba da shi muke ba ba ma aiki da shi. Mm-hmm. kuma cikin yaran namu ma akwai da yawa da ba su da wannan android ba su ma da ake danna shi sun sani na abokan su ne suke amsa suna aiki da shi mhm. kenan in muna samu wanda suke tallafa mana wanda suke zuba kuɗin su don yaran ga su ci gaba mhm. kenan su ƙara zubawa a ba su horo bisa kan harkar yanar gizo kuma mm. inda hali wa'anda ba su da ai kokari in ma tablet ne ko android inga a tallafa musu su tunda yara gaskiya suna su mm-hmm. suna su wallahi kenan dai ana iya cewa yara suna nan ga tasowa cikin sana'a gaskiya suna su sana'a mu yi mu dai mm-hmm, mm-hmm. to Hajiya Umar Khair wani irin kira ne zaki zuwa ga 'yan uwanki a game da shi wannan yanar gizo aiki akan yanar gizo. To kamar muna so a kara muna horo da mhm. yanan gizo mhm. kayan aiki mhm. don muna so mu yi muna son aiki amma ba mu da kayan aiki a kama muna mu yi aikinmu mu samu albarka. to madalla zan dawo gare ku malama maimuna wani irin kira za ku yi zuwa ga mata masu amfani da yanar gizo to eh mata dai muna kira da gare su kamar su ci gaba su mm-hmm. kokarta da unhwani da yanar gizo tunda yana da babban unhwani mm-hmm. yana kara su yana da ci gaba akan harkar kasuwanci mm-hmm. to kuma dai ana anniya tunda akwai wa'anda baka san wane ne ba mutuna mhm. amma wannan duka kai hana ka kamar kai ta kokari da sai da sai danka akan yanar gizo mhm, mhm. to madalla masu saurare a nan muka zo karshen muhawarar mu ta filin mata akan cin gishin kai na mata ta hanyar yanar gizo ah, abu rikewa a nan shine daga koyo zuwa gwagwarmayar dijital zamanin dijital yana girka damar da ba a taba gani don cin gishin kai na mata da 'yan mata mata da 'yan mata ba su da wakilci a sararin samaniyan fasaha na ba da kima da kuma adadi ga nishar Gwamna batu ne game da haɓaka sabbin fasahohi amfani da su ko ƙa'idodi da ke tafiyar da su irin wannan yanayin yana kawo cikas ba kawai 'yancin kansu ba a cikin yanayin dijital har ma da ikon canza fasaha gaba ɗaya. Mun kasance da Madam Abdulaziz Binta Muhammadu mai horar da mata da 'yan mata cewa da program ilimi da Madam Yasir Maimuna Abuba ta kamfanin Lusa verde muna umul khairi yaye ita kuma wacce ta samu horo nan muke ce muku ma asalam amma kamun in bar fili za mu bar ku da filin namu na matsoki shi matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji akwai mutum a gidan nan wa alaikum salam, ke gora ke ce shigo mana gaskiya akwai zahi yau Gora ya kike lafiya talo kamar yadda kika sani ne na gode Allah to ke kuma me ya fito da ke cikin wannan ranar na wuto daga gidan kawan nan tawalaila aihuwa ta yi jiya kin san kenan na ta yi daine da ummata barka ah masha Allah wannan labari mai daɗi to ai dai kin san dai wannan dai ba ya sa ba dai ki hito rana kirkirin ga ki je ki mu barka. ba kya bari ba sai da marece wallahi kina da gaskiya amma kin sani yau ɗai ne nake da dama sai na ce bari dai in ta in hidda bisa kaina mm, kina da gaskiya to me kika samo mini gora babu wani labari amma kin san ko me me gaya mini ba ni nan ga gane yaran zamanin nan ban gane ba me kike nufin cewa gaya mun dan in gane ki. Kin ganda da muke yara. Sai bayan biki muke fara kiran sunan yaro. Kenan kwana bakwai bayan aihuwar shi. Amma yanzu tun ranar da an ka aihu aka fara kiran sunan yaro kuma har ma wai a gusa ranar biki a kai ta har gaba. To ke yanzu kina ganin hakan bai dace ba? E mana a gani na mutane ya kamata su bi galgajiya da al'adunmu kuma da sharuɗan addini. To hakan ba daidai ba ne. Kina gama addini da kuma al'adu. Ban gane ba, ba addini ne bai ce ka a kira sunan yaro sai ranar bikin shi kuma a girmama ranar da an ka aihu kamar sai bayan kwana bakwan nan tak a yi suna. A'a, shi yasa na ce miki kina gama addini da gargajiya. san da ko shekaran jiya nan mun yi hira tare da wani malami bisa kan wannan zancen. To ku tamta mini me ce? A cikin addinin mu ana iya kiran yaro tun ranar da aka aihe shi kuma ana iya gusar da ranar suna. Sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta ce da ana iya yin biki ranar bakwai bayan aihuwa babu wani hadisi ko kuma aya da yake hana gusar da ranar, biki wani bi akan samun mutum bayya da kuɗi na sayan rago kuma kin san da an ce a cikin Kur'ani Allah bai ya dora ma bawansa nauyin da bai iyawa kenan kin gani gusar da ranar biki ba wani laihi ba ne har lokacin da ka samu kuɗin da za ka sayi ragonka. Ah, yanzu na gane da kyawu. Kenan duk wanga lokaci muna nan ga kuskure babba. To, kin gani dai kahin addini ya zo muna amfani ne da al'adu da gargajiya. To tun lokacin muna nan muna yin wasu abubuwa wanda ba mu ƙoƙari mu nemi sani don saboda bambanta wasu al'amurra. To kin gani yau inda na zamna a gida ba ni samun in fayyace wanga abu duka. Ke gandan shi ne yake da muhimmanci yi dan yawo. <laughs> <laughs> na gode miki gaskiya da kika waye min kai bisa kan wanga abu. Ba matsala abin da zan iya yi kenan gora. To madalla ke gan maraice ya fara yi zan tahiya zan barin ki. To bari in raka ki.